Romawa Sura ta hudu To me kenan za mu ce a game da Ibrahim, kakan kakanninmu, gama inda Ibrahim ya sami kuɓuta ta aikinsa na lada, ashe kuwa yana da abin yin takama kenan, amma fa ba a gaban Allah ba. To me nasin ya ce, Ibrahim ya gaskata Allah, ban gaskiyar nan tasa kuma aka lasafta ta adalci ce a gare shi. wanda yake aikin lada, ladarsa ba kyauta ba ce, sakamakon aikinsa ce, wanda baya aikin lada, amma yana dogararsa ga Allah, wanda yake kubutar da masu laifi a kan lasafta bangaskiyar nan tasa adalci ce. Haka kuma dauda ya yi maganar albarkar da aka yi wa mutumin da Allah yake lasafta adalci a gare shi, ba don ya yi aikin lada ba, da ya ce, albarka ta tabbata ga waɗanda aka yafe wa laifofinsu waɗanda kuma aka shafe zunubansu albarka ta tabbata ga wanda faufau ubangiji ba zai lasafta zunubansa ba to wannan albarka masu kaciya ne kawai ake yi wa ko kuwa har da marasa kaciya ma gama abin da muke cewa shine aka lasafta bangaskiyar ibrahim adalci ce a gare shi to a cikin wani hali aka lasafta masa ita bayan da aka yi masa kaciya ne ko kuwa tun ba a yi ba ai tun ba a yi ba ne ba bayan da aka yi ba kaciyar da aka yi masa alama ce wato tabbatacciyar shaida ce ta samun adalci albarkacin bangaskiyar da yake da ita tun ba a yi masa kaciya ba wannan kuwa domin ya zama uban dukkan masu ba da gaskiya ne domin su ma a lasafta su masu adalci ne ba tare da an yi musu kaciya ba haka kuma ya zama uban masu kaciya waɗanda ba kaciya kaɗai suke da ita ba har ma suna bin hanyar bangaskiyar nan ta kakanmu ibrahim wadda shi ma ya bi tun ba a yi masa kaciya ba alkawarin nan da aka yi wa ibrahim da zuriyarsa cewa zai zama magajin duniya ba ta shari'a aka yi masa ba amma domin ya ba da gaskiya ne shi ya sa Allah ya karɓe shi mai adalci ne. In dai masu bin shari'a su ne magada, ashe ban gaskiya ta zama banza kenan. Alkawarin nan kuma ya wofinta, don shari'a tana jawo fushin Allah. A inda ba shari'a kuwa ba keta umarni kenan. Saboda haka, al'amarin ya dogara ga ban gaskiya, domin ya zama bisa ga alheri, don kuma a tabbatar da alkawarin nan ga dukkan zuriyar Ibrahim. ba ga masu bin shari'a kaɗai a cikinsu ba, har ma ga waɗanda suke da ban gaskiya irin Ibrahim, shi da yake ubanmu duka, kamar yadda yake a rubuce cewa, Na sa ka uban al'ummai da yawa, shi ne ko ubanmu a gaban Allah, wannan da ya gaskata, wato mai raya matattu, shi ne ko mai kiran marasa kasancewa kamar sun kasance, Ibrahim kuwa. ko da yake ba halin sa zuciya a gare shi, sai ta sawa, ya gaskata zai zama uban al'ummai da yawa, kamar yadda aka faɗa masa cewa, Haka zuriyarka za ta yawaita, ban gaskiyarsa kuwa ba ta raunana ba, bai dubi gajiyawar jikinsa ba, don yana da shekara wajen ɗari a lokacin, ko kuma cewa Saratu ta wuce haihuwa. ba kuwa wata rashin ban bangaskiyar da ta sa shi shakkar cika alkawarin Allah sai ma ƙara ƙarfafa ga bangaskiyarsa ya yi yana ɗaukaka Allah yana haƙaƙewa cewa Allah na da ikon yin abin da ya yi alkawari shi ya sa aka lasafta bangaskiyarsa adalci ce a gare shi to lasafta masa ɗin nan da aka rubuta kuwa ba saboda Ibrahim kaɗai aka rubuta ba har saboda mu ma za a lasafta mana wato mu da muke gaskatawa da wannan da ya tada Yesu Ubangijinmu daga matattu, wanda aka bayar a kashe saboda laifofinmu, aka kuma tashe shi domin mu sami kuɓuta ga Allah.